kiran ki tun ɗazun na da ina ta kiran ki ina ta kiran ki kina je na ba za ki amsa min ba don an samu mai ro an samu mai zan yi to na gane kun yi abinci na ce ah, ina jin yunwa ki dan yabo man manan taba ai abinci in ka gan shi a gidan nan in ka ga abinci a gidan nan daga ni sai ya ta hajara ka je can ka je ka nemi abincinka amma abincinka babu a gidan nan wa inna ilaihi raji'un mai ruwai me yake samun ki ne me yake damun ki ba komai saboda Allah saboda annabi mai ruwan ba kya tausaya man ki duba halin da nake ciki shekaran jiya nan na tafi zan nemo mana abin da zamu ci yaron nan hantsi yayi sama da ni a keke hai da yayi sama da ni ya kwada banda Allah ya rufa asiri Alhaji Umaru ya zo ya kai ni asibiti da wani hali nake ciki haba mai ruwan ba kya tausayi kai ta shafa wallahi kai ta shafa ne ko a jikina ba abin da idame ne ah. ka amma Allah ya shirye ki mai ro Allah ya shirye ki amin inda gaske kake yi Allah ya shirye ki mai ro inda gaske kake yi alaikum amin wa alaikum Usaini lafiya Usaini lafiya lau sannu Usaini lafiya lafiya aiki da godiya wai kuma aka yi kullum ba kya so ki faranta ma a bare ban faranta mishin ba sai yaya saboda mu na ta korafi a unguwa suna son wai ma yaran masifaffiyan na yaran masifaffiyan na fuskance ka fa usaini bakin kuɗe da ma'aifinka fa ka kiyaye ni ka kiyaye ni usaini Allah ya maka albarka je ka in ka ji muna magana da ita ban yadda ka dinga sa baki ba ban yadda ka dinga sa baki ba je ka wannan abin da kike yin mai rom ba yi da kyau ki ringa tunani mun girma fa nawa ne ya rage mana kwana nawa ya rage mana a duniya abin da ba a yi can ba sai yanzu za a yi saboda duniya ta mai da ni haka da haka muke Allah sarki in ta mai da kai kai ta mayar ba ne ba kai ta mayar ni kun nan daren to to Allah ya sauwaka Allah shirye ki haja mai rom ah talle ba in na shiga gari kin ji irin zagin da ake man to can kwale min ido za ka yi da kake wani mun nuna min hannu ba zan nuna maki ba wai wani irin rashin mutunci ne kike tayar man a cikin gidan nan ne mai ro zan ci maki mutunci ba yarinyar nan ba za ta sake ɗauka talle ba in ta yadda kuma ta sake ɗauka tallin nan daga tallin zan yi in watsar hajara kar in sake gani kin fita talle ni wallahi abin da umma ta sa ni shi zan yi abin da za ki man kenan

su ni zan fita me nake gani haka maryam wai kashe ni zaki me na rike man riga kuma ina zuwa maryam zan tafi zan fita ne ina zuwa na jas ya ga na bukur kudi na sika man riga kudi na ka ban kudi na tunda kai baka da mutuncin da zan bar ma kudin ya ta dora mata talla da rashin mutunci ka bi ta titi ka watsar min da kayan sana'an amma kuma da kuɗin sana'an ai na tara ka karɓa. to amma maryam kafin ki dora ma yarinyan nan talle na ce kar ki saki dora min yarinya eh, ki dora mata talle saboda in na fita nuna ne ake yin alayi kowa in ya ganni nuna ne ike haka dai sake man riga ba zan sake ba rashin mutuncin ki kudin nawa ne kike bi na dubu talatin sallallahu alaihi wa sallama salati na kalada nawa kuɗi dubu goma sha biyar na san kuke bina kuɗi na dubu talatin ne ya suka yi suka zama dubu talatin kai ka lissafa ai ka lokacin da kake karɓa ai ka sani ba zan sake ba sake mu yi magana yanzu abin da kike a cikin gidan nan ya dace kenan maryam bari in fita in na dawo sai mu zauna mu daddare amma ni irin wannan abin da kike min ya ishe ni saboda ba za ki kashe ni ba wallahi gara a daddale auren karuwar mai mono ka biya ni kuɗi na ka biya ni kuɗi na kawai kuɗin ki dubu goma sha biyar dubu talatin ne dubu talatin ne yadda kuɗin zai zama dubu talatin a labaran labaran ya dai a take damuna gaskiya ana rashin kuɗi Ah, to rashin kuɗi kan mukan alhamdulillahi a mu alhamdulillahi ah, sai dai mu gode wa Allah mu ma kullum muna gode masa yawa mm, kullum mu ma muna gode masa yawa ai kai baka tabuwa ne damuwa na da kai ban gane ba a baka tabuwa ban gane ba na tabuwa ba kai gashi Allah hore maka amma gaba ɗaya mu ne abokanan ka ya kamata mu ji daɗi amma ba ma jin komai kuɗinka ba wanda kake taimaka mawa da komai in ban da mata <laughs> su din ma wani sa'in ne a su din ma wani sa'in ne ni yanzu ka san ma ni yanzu damuwar da ta kawo wajen ka ne a'a so ka bani aro maka da yanzu saboda allah labaran ɗau dubu biyar in baka sana'an me kake a ƙwaryen garin nan da da ka iya dawo min da dubu biyar yanzu dan ka bani aron dubu biyar sai ka tambaye ni sana'an da nake duk zamantakewan da muke tare da kai baka taba tambaya na ba sai da biyan bukata na kanu wajen ka kuma sai da ka bari na warware maka sannan ka tambaye ni ka ce mi sana'an me zan yi da maka da shi wannan ba magana bane to amma dai duk da haka saboda Allah in dau dubu biyar in baka dubu biyar in taske swat swat biyar in miƙa ma ka san ina yi ganganci ha ba labara a da Allah a canja wannan zanci inda ma dai ka yi daidai ma dama dai ka zo ka ce min yawwa ina da mutala ne ko nawa ne a shaiwa zo biya ne ina ganin da za a samu canji canjin nawa hali ka dau mutala ka dawo min da to ni da na zo neman aran dubu biyar kana nuna min naira ashirin zaka bani yanzu kai ba za ka taimaka mana ba kenan in kana da shi yanzu inda mata suka zo wajen ka za ka iya taimaka musu amma mu gashi mu da muke tare da kai kullum mu faɗi mu tashi tare da kai ba za ka iya taimaka mana ba kana magana naira ashirin za ka bani to ka ah. rike ashirin ɗinka ba haka ba ne na labaran abin da nake so ka gane su mata masu rauni ne yawwa na gane ba za dai ka bani ni fa ban ce ba ni ni kawai dai a bar rufe wannan chapter yawwa in ka ban dubu biyar ka faɗi ne ni ka san zuwa gaba yadda Allah zai yi da ni haka ne ban sani ba wannan iko ne na ubangiji ka sani ko zuwa gaba in fika a ah, wannan abu ne mai sauki hala a wannan abu ne mai sauki hala saboda na zo neman aron kuɗi wajen ka kana nema ka cin mutunci ka wulakanta ni kai hakuri akan dubu biyar ni ba na faɗi wani magana da nufi ba kawai kai hakuri yawwa za mu haɗu wani kara amu yawwa ne fatan shi sa nake son ka Allah akwai addu'a haba ɗalibaran ka shigo da wani chapter malam salu kayi jim da kai kayi zugum kana ta kallon sararin samaniya lafiya lado ina ka ga lafiya na biyo nan na bi layin ku lado an na je har gun umar mai faci Allah Allah Allah na gode maka Allah ah, na gode maka Allah abun godiya lado an ina cikin matsala ina cikin tashin hankali Allah ya cire mu cikin wannan tashin hankali lado na san duk duniya duk garin nan ba wanda zai rufa min asiri sai kai Allah ya rufa mana asiri amin amin Allah ya rufa mana da lafiya don darajan da Allah ya ma ma'aiki na don darajan iyayen kalado don darajan salatin da Allah ya ma ma'aiki lado don girman annabi lado an ka rufa man asiri yadda Allah ya rufa ma asiri duk garin nan wallahi ba wanda zai rufa man wannan asiri in ba ka ba ina jin bashin kuɗi nake nema abun kai ina kai haƙuri lado To, Maryam, yanzu hankalinki ya kwanta na baki kuɗinki ko? Wallahi, hankali na kwanta. inda ka biya ni kuɗi na alhamdulillah. Yanzu ka sama kanka lafiya. Kaga ka jawo gidanka zaman lafiya. Inda ka bin kuɗi na shi ke na dama hayaniyar ba akan kuɗi na bane akan gumi na. Wato ke ba matsalanki bane ina na samu kuɗin. in sata na yi ma in dauko in baki shine damuwanki ko maryam ko sata ma kai ba abin da ya dame ni ni dai ka kuma ka wato ke dai yaki haram yaki halal in satowa ne ma dai in kawo maki maryam ayye ayye ba a gudu kwanciyanki kabari maryam irin cin mutunci yanzu na san cewa baki da mutunci maryam wato in sata ne ma a ji a kama ni ke dai in baki kudin ki shine matsalar ki ko kaga sai abu gari da kai ana kada maka dan kaci kanka ni ba abin da ya dame ni kai ta shafa to illa illallahu annabi muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati na kaladana lalle mata masu irin wannan halin nakin Allah ya sa su gani tu tuba don wannan ba halin kirki bane maryam ki tuba ki tuba tun mutuwa bai iske ki ba wallahi in kin mutu da wannan halin kwanciyar kabari zai gagare ki ina gaya miki maryam saboda mummunan hali ne ni ne mijinki fa amma ki duba irin keta min cin mutuncin da kike man akan kuɗi maryam kai kai kai mm, mm, mm, kai ki sake ki sake maryam Allah ya ganar da ke Allah ya ganar da ke maryam a'a a ah, malam salihu na'am lado abin da ya sa ka ganna na zo da sassafen nan ba komai bane na san ka san me kawo a ah, na sani lado maganan wa'adin mu ne maganan kuɗi na dan haka ina sa in ji da maris a daidai wannan lokaci lado na'am za ka man haƙuri sai nan da kwana bakwai kai na mako guda kenan Kai! Allah ya yarda lado zan haɗa maka ka. kai haƙuri lado Allah ina ka rufa man asiri yadda Allah ya rufa maka asiri ka rufa man asiri kai haƙuri kai malam salihu watan tun da shi isa kadin na ta ma bayani akan kuɗin nan watan ba na so kuɗin nan a samu irin wannan matsala ne na ce maka akwai rubutu da rubutu fa muka yi gashi nan ko nuna ma lado kai hakuri na san komai na san komai lado ba zai kai mu ga hukuma ba zan baka kuɗin ka nan da kwana bakwai ba zai wuce kwana bakwai ba shikenan kai hakuri ka rufa man asiri shikenan Allah ya kai mu nagode lado na wuce kai kai wai abokina me faruwa ne kan kwana biyu gaba ɗaya na gaba wani walwala a tattare da kai yanzu gaba ɗaya ka canza labaran kenan ka bari kawai me yake faruwa ai me ma bai faru ba dole ka ganna a rikici ka ganna kuma a dabarbace Allah na rude saboda Allah ka duba dan batalikin nan malam salihu mm. hmm? ya zo ya same ni ya cike ni da zaƙin baki ya ce menene ya mutu ya dawo ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba saboda Allah ya sa na ɗau kuɗi cas cas cas naira dubu talatin yanzu haka ina ma labarin nan wajen kimanin wata guda kenan na ɗau kuɗi dubu talatin na bashi har yau ba ni ban gan shi ba <laughs> oh abin dariya na dawo? na zama abin dariya ko to ai abokina dole ka bani dariya nan kwanaki na zo da biyan bukata na naira dubu biyar ka taimaka ka bani aro kafin in samu in dawo ma da shi kace wanne sana'a zan yi in da maka da dubu biyar din amma yanzu gashi ka dauki dubu talatin ka dauka ka bashi ya tafi da shi ya daina ma zuwa dandalin ma da muke da shi ma yanzu ya daina ok yanzu kana so ka goranta min kenan a zan maka mana ko zan maka to zan maka amma ka san menene Allah in ya san wata bai san wata ba to me zaka mishi ina ganin har yanzu baka sani ba har yanzu ina ganin baka san lado bane dan haka ka kwantar da hankali. ni na san matakin da zan dauka Allah to wanne mataki zaka dauka kai dai ka shafi manka yawa ai ba wani abin da zaka iya masa ka shafi manka kawai to shikenan yawa kin fito ne? To, ni kam zan fita. Zan je in nema abin da za a yi cefa ne, kin ga ba komai a gidan yau. Idan kai ta shafa. To ni na riga ƙoshe nake. ‘Yata tana shi, Kai da ɗanka, together kuke. To, ba zan tsaya mahal da kaina. Ni kaga yanzu fito wannan da na yi, wallahi na riga na yi nak. kwanciya ta zan yi bacci kwanciya mai ro? to mai zan yi mai ro irin wahalan nan da nake fama da talaucin nan ko allah ubangiji allah ya bada sa'a mai gida zan fita ba za ki gaya min ba sai ki ce za ki hau gado ki eh, za ki hau tafurma ki kwanta da kanka ake ji ake ji mahaukaciya ta faɗa rijiya Allah ya shiryar da ke mai ro inda gaske Allah shirin da ke shirin addini inda gaske kake yi amma wannan ba hali mai kyau ba mata ba tausayi kamar wanda ta sha nonon ba yahudiya kai yaro Allah ya canza maki wannan lamarin kanka ake ji kan na fita sai Allah ya dawo da ni kuma إليه راجعوا سبحان لله سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل yawa lado na'am magana ta gagara daga kofar gida sai ka jawo ni nan gindin bishiyar saboda Allah saboda annabi ladu'am a malam salihu maganan nawa ne tana da nauyi to ma'ana tana da girma shi isa muka bana ce mu baro kofar gida mu zo gindin bishiyar nan to a malam salihu na fahimci kuɗin nan ba zai fito ba ma'ana an samu matsaloli da dama akan kuɗin nan don haka na yanke shawara ma'ana na ta turawa na satin eh ba komai bane na yanke shawara kai shine na ga me zai hana tun da kuɗin nan ya gagara bayuwa ko in ce ka gagara damun da kuɗin nan in Allah ya yarda wannan abun Allah ya yi to alhamdulillah ai ni ma ka rage man wani nauyi alhamdulillah ka rage man nauyi alhamdulillah kai lado wannan wannan shawarin ka yayi a ba komai insha Allah in Allah ya yarda eh. in Allah ya yarda eh. lado ba ba komai ba ba komai in Allah ya yarda wannan mm. maganan da ka faɗa in Allah ya yarda Allah ya yi shi to shike Allah ya yi shi nagode tashi lado nagode tashi lado nagode tashi lado yawa nagode baba yawa nagode baba hai ni dan alhamdulillah to shikenan yawa sai na sai na kira ka to to a a to shikenan yawa sai an zuba madalla yawa to haji yaro ya zo da magana mai kyau aini ya sauke man nauyi Yawwa! Kai, ai na ji daɗin ganin ka. Allah! Wallahi. A'a! Wai ya kuka yi da mutumin ka ne? Ka bari kawai. Eh. Ai nake baka labari labaran. Komai ma an yi. To. Daga gidan shi nake yanzu. Yanzu haka? Wallahi. Sassafe da asusu ba na mai samma ko hega na karaf da shi a kofar gida. A cikin gidan shi? Eh, ya fito da buta yana kurkura baki na ce to fa an gamu ya ce yaya na ce na zo maganan ku wai har yanzu dama mai baka ba jiya maka ji na ce ma ni na san me zan yi ba eh haba ai na sa shi cikin zalimi Allah na ne a na ce malam salihu kuɗin nan in bare samu ba eh ni ba na gama yanke hukunci in dai kuɗin nan akwai kokwanton samun shi a yau to malam salihu dama fa na ga yarinya eh a gidan shi yar wajensa ba abokina baka da kyau ai wasa kake wato kai ashe kai dama can ka riga ka gama ganin komai ai tuni ai abincin da nake ce agunta ba a banza ba ne wallahi tallahi <laughs> wallahi tallahi to yanzu ya ce maka a'a wai to shi yanzu ba yanda iya ma zai shiga gida zai yi tunani na ce ayi tunani <laughs> kaga yanzu ba ruwana ai dama da biyu na ba da kuɗin mahaukacin ina ne ni dan ɗau dubu talatin in mika masa amma kuma kai ka tabbatar da cewa za ka samu wannan abin da kake nema to in ban samu ba sai a ban kuɗi na eh yawwa kai amma fa ka sami yarinyar nan fa gaskiya ka ci banza mugu baka ga mun dace bane ai mun yi maja ai Yawwa. wallahi gun dace ni din na yau ne ya faɗa mu ba shi kuma sai dai a kauye kake kai karka damu wallahi dan haka mu alaikum. Amu alaikum salam. Na dawo akwai shawaran da nake so mu yi da kefa. Yanzu nan zan je sallah na yanka. Kawai sai na samu abokanan lado ana magana. Kin san kuɗin nan da na karɓa na baki kuɗin lado ne. Kuma mun yi kwana bakwai da shi ga kwana bakwai ya kare ba kuɗi. Kuma lado bai da mutunci. To, yanzu na gaba ba abin da zan iya yi sai dai in ɗauki hajara in bashi a ɗaura musu aure saboda ba yattawa kwarai kuwa yattawa ba bashi da ita ba kai ba malam to ya zaki yarki ce ai ya ce to ya zan yi duk wannan abun ke kika janyo ka jawo ko na jawo ke kika janyo da baki matsa man ba da ban je na karbi dukiyar lado ba amma tun da kin matsa man na ɗauko dukiyar sai nan tawa ce ni na haife ta in ba ture ne na ce zan aura mata in ba yahude ne ba ki bane ba huruminki bane yanzu zan ɗauki yarinyar nan zan aura masa iya magana kenan shawarar kenan ai wannan ba ai wannan ba shawara ka bani ba umarni ka bani kawai tunda in shawara ne ba za ka yanke hukunci ka zo ka ce min ka ka za ka dauki hajar ka bawo to ya zan yi ya zan yi to ni ba za dauki yata ai biyan bashi to ga ya man ya zan yi kai ka san kai ka san mafita lokacin da na baka kuɗin lokacin da ka kamun kuɗi ka ce mu abun da lokacin to wallahi tallahi maganan nan da na gaya miki shi za a yi in kuma kina da yadda za ki shi ke a ah, ina da yadda za a yi to ina da yadda zan yi ba zan yi ba فأني توفكون كذلك يفك الذي كانوا بآية الله يجهدون Na'am sannu. Sannu ku da zuwa. Sannu ku da zuwa. Ina wuni. Lafiya kalau. Ina gajiya. Same ka lafiya. Lafiya kalau. Ya Alhamdulillah baba ya aiki. Aiki da godiya. Ya akan da hakuri kuma. Mun gode wa Allah. Ke da Hajara ne? Wallahi ni da Hajara ne malam muke tafi. To me ke faruwa baba? Wallahi matsala ce babba malam. Wallahi malam na zo Allah ya taimaka min ka taimaka min. Kaga mijina? Hmm. Wallahi wallahi kuɗi ake bin shi. wai shi ne zai ɗauki ya ta hajara waye biyan bashi da ita akan wannan kuɗi an matsa mata shi kuma sai zo yi bata auren dole ba ta so to shi ne malam na duba na gani gara in zo gurin ka ne a yi mu duba idan da hanyar da za a wargaza wannan abu ni a wargaza shi kawai ba na so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu duba haramun ne sannan kuma al'amarin auren nan daga Allah yake dole za mu istihara mu ga abin da Allah ya sanya mana amma duba haramun ne duk matan da ta je wajen boka ko wajen wani malamin tsibbo da niyyar a yi mata duba don biyan bukatanta to babu shakka mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallan su na kwana 40 babu ita idan ma sun yi sallan daidai kenan to ko ina ga waɗanda ba sa yi mu ji tsoron Allah wannan haramun ne za mu miki istihara me sunansa wai sunan shi wai lado lado lado to ba da bari minista istara mu gani gaskiya babu auren tabbatacce ne ba makawa sai an yi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam bayan da za a yi a kai ai ba yanda za a yi ba yanda za a yi dole sai dai hakuri ya dai mu ci gaba da addu'a dukkan mu Allah ubangiji sai zama alheri amma akwai magana aura saboda haka gaskiya babu abin yi sai dai addu'a babu sai dai hakuri duk wani al'amari na ubangiji ya gana da ni akan abin da ke tafiya akan wannan istihara da ta ce domin istihara gaskiya ce kuma duk inda kika je a duniya abin da za a kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wannan aure ni wannan aure wallahi ban amfanin sa ba da karatu a hakuri kuma Allah ubangiji ya kawo alheri akan auren wannan shi to Maryam ina yarinyan nan Hajara aike ta ce fa ne to ina fata kin sanar da ita batun nan da na gaya miki jiya da yamma na gaya maki to akwai wani shirye-shiryen da za ku yi yau kin ga sauran kwana bakwai sai ki sanar da ita ku yi ta shirye-shirye ko wani shirye-shirye za mu yi to ni ban ga wani shirye-shirye da za mu yi ba shirye-shirye na bar wa allah komai in alkhairi ka hada Allah ya tabbatar mana da shi idan akwai sharri a cikin Allah shi kaɗe shi ba ma sharri a cikin aure ba ma sharri a cikin aure wannan lamarin ubangiji Allah i duba lamarin nan i gyara mana shi lamari kan an riga an gaba wannan hmm. ai baka min adalci ba wallahi wannan mulkin kama karya aka ake yi mulkin mallaka ko mulkin mallaka mulkin kama kariya mulkin kama karya to saboda yaron nan auren nan fa ba ni na yi shi ba Allah ne ya yi Allah ne ya yi lamarinsa ko na karbi kudinsa ko ban karɓa ba Allah ya riga ya hukunta wannan abun za a yi shi saboda in Allah ya ce kun faye kun magana ya kare don haka ina son ki je ki ma mijinki ladabi da biyayya ki riƙe wurinki Allah sai ya maki albarka saboda kullum abin da nake faɗa maki kar ki dinga bin maganan mahaifiyarki ki yi haƙuri ki je ki zauna ki bi ladabin aure Allah ya albarkaci auren nan saboda ba yadda zan yi Allah ya riga ya hukunta lamarinsa kin ji magana na gaskiya gaskiya ni dai ba ba an cuce ni gaskiya kawai a je a dan da wani wanda ba na su magana ya kare ya hakuri hajara tunda da ya nace ya liƙe sai ya ba da ke a kuɗin nan da ya karɓo bashi to saboda haka ne kuma na baki izini faifai rashin mutunci ki je ki buɗe shi a gidan in ya ce fari ki ce baki in ya ce baki ki ce fari duk abin da aka kika ce mu ma shi zan je yi aiki da shi da shi zan yi aiki zan tattaka ki zan tattaka ki yar mara mutunci rashin mutunci kan ai gadon ta kika yi ai gado ai ba za ku bar gado ba yaya amsa kuma kukan banza kukan wofi ya haƙuri ya haƙuri ni dai abin da na gaya maki ki aikata shi kawai ba wani ba sassauci aikin banza ba sassauci ku tashi ku bar mana wurin ku tashi na ce muku ba na san ganin ku shiga tashi tashi tashi fama da talauci ina fama da wuya ta daga man hankali Allah wadaranki mai ro Allah wadaranki yaya amsa ya ɓata matan nan Hajar hajar. sannu da zuwa yaya kuma kin zo a fusaci hakan nan sai ka ce kina cin ɗaci menene haka kada ki manta soyayya ne ya kawo ni gidan kunna kuma ina fata dai komai dalata ni ka cika mu kuma da su banza da wofi ina fata dai kin ji komai abun baban ki ko mun gama komai da shi yawwa rana ko yawwa rana ko to ina ji daga ranar da aka saka ranar ranar ta zo to daga ranar zan fara kunna maka masifa da bala'i iri-iri da kala-kala sai ka rasa inda za ka saka kanka ki kwantar da hankalinki Allah na sani kaunar ki ya gama ma mai zuciya bai ma mai ba yawa eh ta tura i love you bala i love you daga bar ɗayan bai yawa i miss you yawa <laughs> i miss you amma na nake a ce sai a yayi faɗa me na ji kina ta yi ne a waje wannan mayan ladan mana ladan wai ya zo cin karashin mutuncin da na mishi kuwa wai gobe ma zai dawo ya dawo ya miki ne. Oh, shi wai maye to ni ko to ni ko maye ne ma ya lashe mallin rai ne to bari ki ji da kyau hajara na baki rigar rashin mutunci na cire wanda nake da shi na ƙara akan naki Hajar. na'am abinda nake so da ke mm. aure dai mun an riga an yi shi ko mm-hmm. to in an yi shi to ko ba zaman daɗi ba da ya matsa an yi auren ba to faifayin tsiya za ki je ki buɗe da safe daban na rana daban na yamma daban yawa umma ke ta shi riga mutunci wallahi in mata kata ka nono na ni maryamu to wallahi ki kake hana shi rawan gaban hantsi ba zai yi ba baya an ce sai an yi ba dama ni umma kin san na son shi wallahi duk baba ne ya matsa sai an ya je ya ci bashin shi ya rasa yanda zai yi ni a ce ni za dauka amma auren biyan bashi wallahi sai ya yi da na sani sai ya ce da ya sani lamunce mishi yayi nan da shekara dubu ya biya shi kuɗin shi da bai aure ni ji wani suna wai lado sunan ma sai ka ce sunan noma an auren fadima da lado wai lado inna lillahi umma ki daina faɗa zuciyata kamar zan yi kuka sunan shi ina ji wallahi kina koya mata rishin mutunci kina koya mata rishin albarka ke kuma har kina kin gode za ki sani gun abba ai sani yanzu ni da ni kake ko da hajara kake yi kai ma ka koyi rashin mutunci irin nan na babanka ko dama bakin kuɗe da ubanka ko yattawa za a ɗauka a biyan bashi da ita ba haka nake nufi ba amma auren nan kaddara ne Allah ya riga ya rubuta za a yi wallahi umma ba shi da kunya ai ƙwaryar shi ta ƙare kina fita ne ya ya dena shi kenan ina kun ce ai auren biyan bashi da ni za kuwa ka nemi abinci ka ci sai kuma kai ka je ka fara cin bashin abinci kai ma sai ya dauke ka kai ka ai biyan bashi da kai ko umma ƙwarai kuwa ke kuma kina biya ta tata idan ta riga ta aura miki shi ba lalle bane ta dinga zuwa gidan kin ga ke za ki gasu ni kare gasu ko mu gasu dai je har cikin gida zan wannan umma bakin ciki yake da ni wannan eh. ba shi da kyakkyawan baki to in gasu a ah, hajjar ramata eh